وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau mun kai sha shida eh, ga ramadan hijiran mana Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan shida meladiya shekara ta 2017 jiya mun kwana aya ta da hamsin hudu a eh, yau da mutane ta da da hamsin biyar. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع شقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين نعم الله يتشي ولنبلونكم بشيء من من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله يقول للي لا مجربيكو الابتلاء هو الاختبار والامتحان shine a jarrabi mutum da waɗansu abubuwa da ransa ba dai so ba ransa ba dai daɗi ba magabatanmu ma an jarrabe su wala فتنا الذين من ألف لامين أحسب الناس, أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن منين ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا wala yalaman alkazibin Allah ya ce mutane suna zato kawai in sun ce sun yi imani sun karbi musulunci shi shikenan abubuwa su zama musu daidai ba jarrabawa a Allah ya ce wannan ba cikin sunnarsa hakika ya jarrabi al'ummomi da suka zo da yawa gabaninmu ta hanyar jarrabawa ne ke bayyanar da masu imani na gaskiya da masu imani na ƙarya ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يوا ونبلو أخباركم الله حقيقة لا مجربك ولا تهني الجهادي مغانا ما سوى قولي ko kuma mu bayyanar da masu hakuri mu bayyanar da waɗanda ba su da hakuri daga ɗan abu ya same su wadda bai musu daɗi ba sai su ridda su bar musuluncin ma baki da ce kai su kan yanzu su ba musulmi ba ne eh, jarraba wani lokaci idan ta zo wani lokacin takan bayyanar da munafukai a cikin musulunci dubi lokacin da aka jarraba munafukai eh, a yakin bani mustalik da muraisin da kuma yakin Uhudu da sauran yaƙi-yaƙai akwai maganganun da kafirai suka dinga yi suka ce ma wa adanallahu wa rasuluhu illa gurura eh amma mu'minai fa suka ce haza ma wa adanallahu wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zada min illa imanan wa taslima amma su munafikai da aka jarrabe musulmai sai suka ce kai ai Allah da manzonsa ba komai suke gaya mana face yaudara da rudi an rude mu an ce mana musulunci gaskiya ne da eh, mu ci nasara za mu ɗaukaka za mu danna kafirai kashi yanzu an zo ana kashe mu an zo ana kashe mu da Allah da manzon sun yaudare mu in fa ji munafukai in ji munafukai amma muminai fa suka ce wannan musiba da ta same su tare da tabbatar da imanin suka ce Allah da manzon sun yi gaskiya tunda dama an ce za a jarrabe musulmai kuma ga jarrabawan ta zo suka ce Allah da manzon sun yi gaskiya jarraba ne sai ta kara musu imani da Allah cewa duk abin da ya faɗa da shi da manzonsa tabbas zai auku zai kuma kasance saboda da yawa jarrabawa takan sa waɗansu su ridda takan sa waɗansu zama munafukai takan sa waɗansu jikinsu ya sanyi da musulunci su ɗauka ba gaskiya ba ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa kwanakin baya lokacin yana makka bai ma je fara jihadi ba tun ma bai hijira ba lokacin ana kashe musulmai a makka a kore su a gidaje a kwace ɗan jarinsu idan 'yan kasuwa ne wasu eh, an ba su aro wajen zama a kore su wasu matansu ma a kwace sai suka suka samu manzo Allah suka ce ya rasulullah shin addinin mun nan kan ba gaskiya bane yace gaskiya ne ba mu ne akan gaskiya ba kafirai akan bata manzo Allah ya ce haka ne ce to ya wadannan abubuwa yake ta samun mu yau a kashe wancan gobe a kashe wancan a jima wancan ciwo a jima wancan ciwo ba kan gaskiya muke ba madala ce kan gaskiya muke ku je ku yi ta hakuri an jarrabi waɗanda suka zo gabaninku za a sa zarto da ake yanka katako a kan mutum a ce masa ya ridda ya bar addininsa ya koma addinin ko gargajiya ko addinin kafirci in ba ka ba raba kansa ba zai bar addinin nasa ba kada a ta tsaga shar araba shi biyu falle falle ya fadi. yace ce mai kuke gaggawa ku yi haƙuri wannan addini zai ɗaukaka zai bazu ko'ina a duniya za ta kai ma mutum zai tafiya daga makka zuwa sana'a da take yaman ba jin tsoron kowa sai Allah sai dai dabbobin daji kuma akan eh, dabbobinsa kirkeci akan su amma ba da ya mutum ba to kaga abin da manzo Allah ya faɗa ya zama gaskiya yanzu dai akan musulunci ne zaka ji tsoron kowa ba daga ran zuwa Yaman zuwa ko ina ma kasashe zaka je yanzu faɗan ma kusan ya koma tsakanin musulmi da musulmi ne suke yanzu Yaman da Saudi Arabia da ake ta yi kusan mutane sun koma suna cin kyanwa saboda yunwa suna cin beraye suna cin komai kaga mutum ƙwarangol kamar skeleton haka na ba abinci an kashe dubban ɗaruruka fara ne ake tsakanin musulmi da musulmi in ka je syria fara ne wanda ake yin sa tsakanin musulmi da musulmi in ka je iraki in ka je libya yanzu duk fadan tsakanin musulmi da musulmi yan uwan sai kafare da suke gebe suke da ɗarura wutan suna sa mata man fetur suna sa mata auduga tana ƙara tararratsi amma dai musulmai ne suke kafare kawai suna azautan ne Allah sauwaka أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم هم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah ce kuna zaton haka kawai don kun ce kun yi imani kun musulunta kawai shi kenan ku ci gaba da addini kalau lafiya kalau ba jaraba kawai ku je ku shiga aljanna Allah ya ce wannan ba sunnarsa ba ne waɗanda suka zo gabaninku musulmai su ma an jarrabe su da abubuwa na wahala da abubuwa na tsanani da abubuwa na cutarwa da yaƙe-yaƙe duk sun sha naga kuma sai ya same ku wadda kanan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu jarrabawa jarrabawa kala-kala har talauci ma an jarrabe su da shi talauci yunwa shi kansa manzo Allah din ma an jarrabe shi da rashi lokacin akwai lokacin da har jingina ya karba ba bai je wajen sahabban sai roki wani abu bai karbi jingina ma wajen jingina ma wajen wanda ba musulmai ba a tarihi ma ana ce sulken sa ma sai daga baya ka karbo jinginan da ya ba so duk wannan jarraba ne wanda manzo Allah in ya so dutsen Uhudu da girman sa ne ya zama gold zinare Allah zai mai da shi haka amma manzo Allah bai zabi haka ba saboda ita duniya wata aba ce da ke akwai jarrabawa a cikinta kuma komai yake cikinta zai kare to shine ne Allah yake cewa wala wannakum da sannu za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro tsoron abokan gaba tsoron yaƙi tsoron mutuwa tsoron fitintunu duk Allah ce zai jarabi musulmai da shi walju da yunwa yunwa ta gama gari ko ta ko duk sabai sun sha wannan Wani naqasin min al wajen kasuwanci kasuwanci jari ya tauye riba ma eh, uwar kuɗi ta lalace mutum ya rasa yadda dai gashi ko musulmi amma ya ga ga arnik shagonsa a cike yana walwala ga miliyoyi a hannunsa kai kuma a matsayinka na musulmi mai bautan Allah shagonka ba komai ba komai abinda da za ka ci da iyalanka ma wahala bukatunka na yau da kullun wahala me ya kawo haka jarrabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ya dauki duniya a bakin komai wai da tana da daraja tana da kima da bai digon ruwa da bai baiwa kafiri a duniya ba digon ruwa to amma da ke Allah mai da duniya a bar banza ba ta da kima mai karewa ce sai biya kowa da kowa ya bayar da duniya ma abokan gabansa ya ba su arziki ya ba su dukiya ah yanzu ka dubi kasashen duniya idan ka kasa su kashi uku kashi biyu suna suke da arzikin duniya a hannunsu arzikin duniya kashi ɗaya ne kawai ke hannun musulmai kashi ɗaya ne amma kashi biyu duk timbo ta babban ƙasa wadda take da tattalin arzikin ƙasa da ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk kafirai ne a mizani tattalin arzikin ƙasa wace ce ake ganin first amerika second ba japan na uku ba china tare ce china ana ganda ta zo ta zama ko sakan ko fes ma zuwa gaba nan amma kasashen musulmi ba sai dai ko na bakwai ko na takwas ma da ka same su ko na bakwai ko na takwas to ya kai haka eh a yawa G7 ko eh ba ba musulmi kasashe masu tattalin arzikin kasa ji sabin ma ba musulmi gaba daya saboda a a mizani na tattalin arzikin kasa ba kasar musulmi ta kai ta shiga ba ta shiga ciki tunda kowace kasa an san abin da ta mallaka an san foreign abin nan ɗinta eh, foreign reserve ɗinta an sani an sani to ga kenan arzikin duniya yana hannun su idan karfi ne na soja kasashen musulmi su ne a baya duk makamansu ma suna saya ne wajen kafirai wani ma sai sama da shekara arba'in an daina aiki da shi shi ake sayar mana su sun wuce wannan kaga jarrabawa ce ko ba jarrabawa ce sai test jarrabawa ne inda ni ne a ra'ayi na ra'ayin ka sai mu ce ai to komai a biyo musulmi tattalin arziki ya zama fi kowa kuɗi mun fi kowa ƙarfi amma ba haka Allah yake ba ita duniya ba ta da wani kima yakan ba da ita wa masoyinsa yakan ba da ita wa maƙiyinsa haka take da aka duk wanda ya yaudari kansa yana ganin an bashi kuɗi yana ganin kamar Allah yana son sa ne sai za ka bashi ya yaudari kansa ba da dukiya da mulki ba yana nuna Allah ya zaɓe ka bane nan ma jarrabawa ce kawai jarrabawa ce ko haka Allah ya ce ya jirmu da wani kasin min al-amwal a rasa dukiya yawa wal anfus da ma rayuka din mutuwa cututtuka kisa na abokan gaba duk wannan ya samu musulman farko ya same su rasa rayuka wasamarat fari rashin ruwa kaga ga kasashen da ba musulmi ba suna cikin ni'ima kasashen musulmi kuma fari ai ta roƙon ruwa in Allah ya ga dama ya barin ya ga dama ya bayarwa bushe shukar ta bushe duk haka Allah yake amma duk wani mumini dama ya san haka ba bakon abu ba ne ba ko wadda abu ne in ba ya same shi za ka yi mamaki to amma dama kai ba ka saka an karantar da kai kuma an sanar da kai wannan ita ce sunan Allah a ban kasa amma ƙarshe Allah ya ce wa bashirin sabirin kaji wa bashirin sabirin a yi albishir da abu mai kyau ga wanda suka yi hakuri wanda aka jarrabe shi ya haƙuri, insha Allah ya ci jarrabawa inna ma al yusra duk wata wahala insha Allah za ta wuce a samu sauki ci gaba الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون awwa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, wannan aya ƙarshen ta wadda take bi mata Allah ya ce wa bashirin sabirin ayi albishiro masu hakuri su aya masu hakurin sai Allah ya faɗi siffar su su ne wadda idan musiba ta same su sukan yi istirja'i istirja'i shine ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to wanda ya faɗi wannan kalma Allah zai canja masa musibarsa na farko zai bashi lada akan musiban kan jarrabawa na biyu za a jarraba masa da mafi alheri abin da ya rasa amma in ya istirja'i wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare yana tare da sahabbansa suna hira kawai sai fitila ta dauke sai manzo Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai man wani sabe ca a musibatin hazi ya rasulullah yanzu daukewan fitila ma musiba ce sai an yi istizra'i manzo Allah ce na musiba ce yace ai ba wani abin da zai cutar da musulmi ko na bakin ciki ko na wata damuwa face an rubuta masa lada akan wannan bakin ciki da damuwa ya zama musiba in kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji to za a canja masa da mafi alheri to ke ga kaga kenan yanzu koda wutar lantarki aka dauke sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko tuntube aka yi duk wani abu da ya so samu kare ka ji ba daidai ba kawai ka istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce ainihin sunnan da aka karantar da mu cewa duk abin da ya same mu mu istirja'i me ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shine ka sa kanka ce ka da cewa dama na Allah ne kuma gare shi da ka koma la haula wala quwata illa billah kai baka da dabara baka da karfi komai karfin ka na hannun Allah dabaran ka na hannun Allah an gane wannan duk waɗannan tarbiyya ne da musulunci yake mana amma wasu musiba ta same su ashar suke yi wasu musiba ta same bakar magana suke yi ba gane bane ba na mantawa da yake na san akwai jahilci tare da waɗannan mutane lokacin muna islamic university take saye da take niger republic niger na mu. Eh, lokacin akwai wasu fitintunu da suke eh, damun mutane lo shekarar da aka yi yakin eh, iraki lokacin da amerika ta kai hari a can lokacin ina wancan guri din wallahi wani dan wannan kasan dan nijar yake cewa ta mu me muka yi wa Allah ne kan ne yake ta saka mana wannan fitintunu ƙarshe ma cewa yake mun gashi an yi mu baƙaƙe an yi turawa farare an ɗauki dukiya an ba su an ba su arziki mu kuma ga munu musulmi an mi mu baƙaƙe ga talauci abin da yake faɗa ke kuma abin baƙi kuma to ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين تو wannan aya da malam ya jawo ma'ananta shine Allah ya ce su kansu kafirai da Allah ya musu jinkiri yake wadata su da abubuwan da suke so na duniya hakan ba alheri ne gare su ba Allah ya ce ya musu istidraji ne ya musu talala ne don su ƙara sabo su ji daɗin tafiya wuta kuma suna da azaba ta walakanci bayan sun mutu yanzu kafiri duk walwalan da yake a duniya duk walwalan da yake yi wallahi ya mutu ya zama abin tausayi don wuta zai tafi ko kana kokonto ne mu dai manzon ba wanda yace in ka wuce kabarin kafiri kai da cewa kawai yana wuta ko babanka ne kuma to to to me ya cikin duniyan kenan me ya cikin duniya kwana nawa ne kwana nawa ne sai yasa kafirai abin tausayi ne wallahi a ce duk dadin da mutum ya ji a duniya iyakansa kenan duk wani abin da ya samu iyakansa kenan yana tafiya wuta ai akwai matsala akwai matsala sadaka waɗansu da yawa ba san ma maganganun da suke yi ba la maganganun da suke na ridda ne sai dai kawai a musu uzuri da jahilci eh da musu uzuri da jahilci don kun san waɗansu ba samu samu karantarwar musulunci ba yawa eh, musulmai ne da iyayensu da kakanninsu duk musulmai ne amma gaskiyar magana ba samu ilimin addini ba tarbiyyar musulunci kwanan da nake ji a wata kafafe daga cikin kafafen watsa labarai da muke da su irin local station din nan na ba da labarin mutanen eh, azerbaijan ne a gaba ta tsakiya din nan ne dai ko dagistan ne eh, ga su musulmi ne amma kuma in gari ya waye kamun aje wajen aiki sai an sha giya in an dawo sai an sha giya sallah kuma sai juma'a kawai suke yi kuma a masallaci suke kaɗe su to kaga wannan sabarin jahilci ne kawai hawa kuma har ana dangana su mawa da ahalin sunna <laughs> ya to ana dangana su da ahalin sunna ka san wanda ake ɗauka ahalin sunna wanda baya ɗariƙa baya shi'a tare ce wasu ma naji a nan garin wani a cewa yan dariƙa sun ma sunna ne ce ta shi so wani lokacin gaskiya jahilci yakan haifar da wasu abubuwa ta ya rika wasu maganganu ko ya aikata wasu abubuwa waɗanda gabaki dai suna wajen musulunci haka babban ni'ima bayan islam shine ilimin addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah yake nufin sa da alheri a nan duniya sai ya bashi ilimin addini yawa jahilci ba karamin cutarwa yake yi ba jahilci ba karamin cutarwa ko majority musulmi yau ba su da ilimin addini kamar da na faɗa yanzu inda zaka bi gidaje anguwa anguwa kowane gida zaka samu malamin boko malamin bature amma malamin addini sai ka ce anguwa guda ma baka samu malamin addini ɗaya ba saboda mutane ba su damu da ilimin addini ba sun fi son ilimin zamani wadda na neman abinci na sana'a to bai kamata kuma mu fifita ilimin sana'a da ilimin neman abinci da ilimin duniya akan ilimin addini ba eh halal ne ba haramun ne. amma kuma mu dauke shi ne sama da komai ƴaƴanmu ko ba shi za mu yi mu biya musu su tafi kasashen waje in anan cikin ƙasa ne duk wata makaranta mai tsara za mu je mu biya musu amma makarantar islamiyya naira ɗari ɗaya kacal a wata ba ma iya biya ma ƴaƴanmu balle ma mu kai su wasu ƙasashe ko wasu garuruwa ta ba mu yi addinin mu adalci ba mu kan mu adalci ba aƙalla to me yasa ma dai ba mu mai da su suka zama daidai ba in ma ba mu fifita na musuluncin ba a ce da mukamin su darajar su mun bar su daidai suke da na duniya in mun kashe miliyan ɗaya a ilimin zamani maɗanmu to mu kashe miliyan ɗaya kuma du a ilimin addini maɗanmu in mun kashe dubu hamsin maɗanmu a ilimin zamani mu kashe masa dubu hamsin a ilimin addini mun kashe dubu goma maɗanmu a ilimin zamani ilimin sana'a ilimin neman abinci mu kashe masa kwatankwacin wannan dubu goma ɗin a ilimin sana'a ilimin neman abinci me yasa ba mu haka me yasa muna shakkan addinin ne eh to ana shakka ta karan kana shakka mu kaga ba za ka iya bada kuɗinka ko ka bada rayuwanka ba بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا حياة الدنيا دي حياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله يقول kun fifita rayuwar duniya kan lahira alhali lahira ita take wanzuwa ita ne ba ta karewa to ya muka bibita abin da zai kare akan abin da ba zai kare ba ya muka bibita abin da darajansa bai kai wadda muka yi banza da shi daraja ba ah kaman kisan annabi Musa ne ai da mutanansa atastabdiluna allazi هو أدنى تستبدلون الذي هو بالذي هو خير النبي موسى ya gaya musa ka wani lokaci ne lokacin da ga abinci daga sama yana zuwa musu da darba da tsuntsaye suka ce a wannan bai musu ba su albasa suke so ta fannuwa ko ba shi suke so ba su suke so annabi musa ce a yanzu ku canja abu mai kaskanci da abu mai daraja ku bar mai daraja ku ɗauki mai kaskanci a da hankalinku to mu haka ma haka ne yanzu abu mai daraja mai kima shine wadda rayuwarmu gaba ɗaya take kai ilimin addini mun canja shi da ilimin zamani kuma mun gamsu mun yadda ilimin zamani eh ya fi na addini ɗin yanzu da za ka rufe kofar nan ka ce to yanzu ba wadda zai fita nan idan ya yi turanci sai ya yi larabci amma idan mutum bai iya turanci bai iya larabci ba kawai ya je abunsa amma mu muna so duk wanda iya turanci ne a ce sai ya yi larabci kafin ya fita ko na minti ɗaya ko na minti biyu minti ɗaya ko na minti biyu a yi larabci da shi larabcin kuma babu bullet grammatical abin arabic grammatical arabic da ka'idan nahu da ka'idan komai a ce duk wanda yake jin turanci to haka sai yayi larabci haka ya fita nawa ne wanda ba za su fita ba kai kama turanci ake ce maka abu maka turanci haka da jiyar suna faɗa waya wata wai na kawai abu maka turanci ta ce ta zai ba ce abu maka larabci <laughs> kwanakin baya shekarar ta wuce muka bude arabic class na jin kusan waɗanda muka samu kwata-kwata ku nawa ne kan ne kan ne mun shiga muna da yawa ana da yawa amma daga baya ana rorewa ana rorewa ana rorewa ana rorewa goshar goshar ɗin suka ce to a taimaka a sake bude musu dai tunda sun ji daɗin abun su mara ka buɗe bude ina ya mutu dama dama makaranta take dan zama take wanzuwa ita ce ta mata zalla hmm. su kuma karan su ma akwai son fita hmm. da zaman gidan kaman kurkuku ne hmm. saboda kan aka bude makarantar sana lastin a dadewa amma namiji ka ji aya ne ma ya eh, fara saka yi wallahi malam na je <laughs> <laughs> uzuri kan uzuri Allah ya sauwaka na amci gaba أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون waɗanda idan musiba ta same su cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama waɗannan kan suna da samun mafita da walwala da rahama da jin kai daga wajen malicin shi ne Allah tunda sun mai da al'amari zuwa gare shi za a canja musu wa ula'ika humul muhtadun kuma su ne shiryayyu waɗanda suke mai da al'amarin su zuwa wurin Allah ba ainihin dabarbarin su ko canfacantar su ko wasu abubuwa ba kasan wani ma wani abu ya same shi kawai shi bai yarda kawai jarrabawa ne kawai da ce wani ne ya masa ko ba haka bane da mm. ce wani ne ya masa akwai da ma suke ɗora matansu ma da suka aura ce a tunda na aure ki kawai cikin talauci nake kasuwanci na yana baya baya baya in bai da lafiya ne ya samu rashin lafiya jarawa ce tunda na ba aure ki ba da lafiya fa tunda na aure ki ba da lafiya haka wasu da duk su bar Allah su koma su na cinta cinta Allah sauwaka inna safa inna safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شائر الله faman hajjal baita aw mara. fala junaha alaihi an yattawafa bihima man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim Allah ce lalle dutsen safa da kuma dutsen marwa duk a wuri ɗaya suke in ka je aikin haji ko umra dutsen da zaka fara hawa shine safa daga ƙaba, daga nan sai ka gangara sai ka je marwa wannan guri ana sa'ayi bakwai ne shi ba kamar kawa ba ne a miƙe haka kawai ke idan ka je ɗaya in ka dawo biyu ba wai ka je ka dawo tukuna ba a in ka je ɗaya in ka dawo biyu kenan idan ka fara da safa a ina za ka kare kenan a marwa a marwa to waɗannan wurare ana yin sa'ayi ne lokacin da ake haji ko umura kawai ba a nafila na sa'ayi amma na gala zanmu ko mutanen mu saboda jahilci sai su je suna yin sa'ayi na nafila a'a dawafi ne ake nafila dawafi duk lokacin da ka boshi iska ko baka umura ko baka aikin haji zaka je kai eh, dawafi gurgudan abin da ya sauka maka eh, shauti bakwai ne a sha hudu ne a ashirin da ɗaya ne gwargwadon da yadda za ka iya dai ka zo ka yi nafila raka'a biyu a wajen mukama Ibrahim in kuma wurin ya yi cinkoso ka je duk inda ka samu ka je kai shi kenan ka tafi abinka amma sa'ayi ba a yin sa na nafila in ka ga sa'ayi ɗayan biyu ne kawai ko kana umra ko kana aikin haji amma lazamu ba su gane ba su gane matsalan da ke faɗa ne ba matsala wani bane jahilci ne Allah ya sauwaka to shine Allah yake cewa inna safa wal marwata wannan dutsen safa da na marwa dinnan min sha'ira a cin alamun addini na Allah Allah yana hukunta abin da ya ga dama ya sanya dutse daga cikin alamomin addininsa in ya ga dama ya zaɓi wata ƙasa ya ba ta daraja ya kimanta ta sama da wata ƙasa in Allah ya ga dama ya zaɓi wani guri ya ba shi daraja sama da sauran wurare in ya ga dama ya zaɓi wani wata ya ba shi daraja sama da sauran watanni in Allah ya ga dama zaɓi wata rana ya ba ta daraja sama da sauran ranaku kaga yanzu kamar a sati wace rana ne tafi daraja juma'a a cikin watanni ba ramadan a cikin wurare ba makka da madina ko ba haka bane a cikin mutane ba wa fi daraja manzon Allah a cikin mala'iku ba jibril ka gani a cikin littattafai ba qur'ani to ya ka gani a dare kuma ba daren lailatul qadri daren lailatul qadri daren lailatul qadri so haka Allah yake ga dama da ikon sai zabi wani abu ya fi ya bibita tashi ya bashi daraja haka ya ga dama haka ya so ba wanda kuma da ce masa don me Allah don me kai haka babu la muhaqqiba le hukumi. ba me cin gyaran Allah ga hukuncinsa inna safa wal marwata wannan ma ana so idan mutum ya je dai da hau dutsen safa ana so ya karanta wannan aya din ya karanta ta kafin yawo an gane wannan duk lokacin kuma da ya zago ya je marwa in ya zo ya karanta in ya je marwa ma ya karanta ya karanta wannan aya din in yana sa'ayi din ko na umra ko na aikin haji daga ya je da ya hausa ba ya karanta ta daga ya je da ya hau marwa ya karanta sunnan manzon Allah ne aka yi karanta inna safa <clears throat> wal marwata min sha'irillah man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima man tadawwa khairan fa inna allaha shakirun alim ya karanta haka haka ake an fahimci wannan ah, faman hajjal baita wanda ya je ziyarci dakin kaba da aikin hajji a wita mara ko je yin umra fala alaihi an ya tsawaha bihima lalle ne yayi dawafi a yayi sa'ayi a wannan safa da marwa wannan aya lokacin da ta sauka eh, bayan tsawon lokaci musulmai suna aiki da ita to urwa sai tambayi gwaggonsa ya tandansa aisha ce mata me za ki ce game da fassarar wannan aya inna safa wal ta min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala mu abin da muke daukanta idan mutum bai yi sa'ayi a tsakanin safa da marwa ba ba komai a kansa tunda ta ce fala juna alayyan tawfa ba laifi yayi dawafi ba laifi yayi dawafi to kenan in bai yi ba ba komai ba komai sai ta ce masa a a a a yadda kuke fahimtar wannan aya ba abin da take karantarwa ba kenan sai ta gaya masa asalin dalilin saukan wannan aya sababi don lokacin sababi kan nuna abin da aya take karantarwa sai ta ce masa a'a ai a zamanin jahiliya ne larabawa idan suna aikin hajin su na jahiliya tun gabanin zuwan musulunci suna jin kyama su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to da musulunci ya zo su je kaje suna aikin haji sai irin wannan tunani yana tare da su har suna yi wa manzon Allah tambaya yaya matsayin zuwa safa da marsu su ba suna kyaman su je su yi sa'ayi a wurin shin a musulunci ma haka ne abin kyama ne abin ki ne mutum ya yi sa'ayi safa da Allah ya sauka ya da wannan kyama ya ce a inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ba laifi akan su bi mana wannan kyaman da yake zuba babu shi a musulunci ba wannan kyaman ya je ya yi sai ya zama sa'ayi ya zama mai kenan ma wajibi ne wajibi ne a duk malamai sun tafi cewa da umura da aikin haji sa'ayi wajibi ne mutum ɗaya ne kawai yake cewa sunna ne ba shi ne Abu Hanifa kun zana masu Abu Hanifa ana ce musu ashabun ra'ayi Ashabun ra'ayi in ga muku ra'ayin sa ma kan sallan janaza da yake cewa ba sai kai alola ba ai addu'a ne in ka gana sallan janaza kawai ka je ka shiga ka ɗaga hannunka kaga irin waɗannan ra'ayuka a taso a wurin su ban ana tahiya ba hali ko ka mike ko ka kada kuma ga hadisai na ingantattu kai sai fala jina a wannan dan aka da wancan kyama da suke na zamanin jahiliya ne ba yana nufin in mutum bai yi ba babu laifi a wajibi ne ma ya kai sa'i ko umura kake ko haji na cikin rukuni yana cikin farilla na haji da umura an gane wannan tayyib wa inna allaha shakirun alim Allah yakan saka ma waɗanda suka yi masa domin sakamako ɗin shi ne godiyarsa. Yawwa, na ci gaba. Inna allazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله يجي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات في الكتاب من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أوه. wannan aya ta sauka tana magana da abin da Yahudawa suke yi amma al’ibaratu bi umumin labs la bi khususin sabab ta shafi duk wadda ya yi irin wannan duk malamin da ya irin wannan a wannan zamani a ɗabi'a ta yahudawa shine ɓoyewa shugabanni da jahilai hukuncin Allah me yasa yahudawa suke ɓoyewa da shugabanni da jahilai hukuncin Allah me yasa wa san dalili ishe dalil me yadda zai dalilin da yahudawa Eh? liyashtaru bihi thamanan qalila domin su samu biyan bukatunsu na duniya ta yara su biyan bukatunsu na duniya idan sun boye wa shugabanni da jahilan talakawa ayyuhan nasu gaskiyan hukuncin Allah ta ina su samu mu fara da shugabanni ta ina bismillah eh to wani kuma akwai hanyoyi da yawa ai ɗaya daga ciki idan shugaba yana satan dukiyan gwamnati za su halatta masa su ɓoye masa haramcin da Allah da manzonsa suka tabbatar in suka ɓoye masa suka halatta masa shugaban zai ji daɗi zai raba ya ɗauka ya ba su amma in suka ce haramun ne shugaban ma ba zai doshe su da wannan abun ba shi kansa zai ji kunya su kansa su ji kunyan karba tunda sun ce haramun ne kamar yanzu kamar hoto ne idan na ce hoto haramun ne ko gani ina ɗauka ai ya kamata kalubalanci ne ce malam ka ce mana hoto haramun ne kuma ka zo kana dauka kana mutum mu dauka kana mutum kenan da ma'aikata haram to in ba na son a kalubalance ni to sai in halatta shi ta duk dabarun da zan yin halatta shi in ce ai halal ne saboda kaga na toshe ai challenging dina, na toshe a kalubalance na ce ni ma ina aikata abin na hana ko ina abinda da haram ne ma ina aikatawa to irin wannan dalilan she yasa yahudawa sai su shi wa shugabanni da suke kan mulki asalin hukuncin da Allah ya saukar saboda in suka bayyana wannan abun ya zama hujja a kansu ya zama hujja a kan shugabanni ɗin ko ba ku gane ba ne akulu bihi liyashtaru bihi samanan qalila har ma Allah ce wa yakuluna amwalan nasi bil batili suna cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya fatawoyi na ƙarya an gane wannan sannan kuma du dalili da yasa suke koyewa shugabanni hukunci domin ba sa son su samu saɓani tsakaninsu da shugabanni don shugabanni sau da yawa suna son a tafi a kan ra'ayinsu ko da ba daidai ba ne to tunda ba sa son a saba musu to sai huda su iya kokarin su duk karantar wanda za su yi duk fata wanda za su bayar tana dacewa ne da gwargwadon abin da shugabanni suke so in ba haka ba to sai a samu matsala yanzu dubi imamu malik Allah ji kamsa Allah ya ramshe shi akwai fatawoyi da ya bayar wadda waɗannan fatawoyi har duka sun jawo masa har dukan su an yi har sai da karya masa hannu saboda me ya ba da fatawan fatawan nan tana going against opinion na na shugabannin wannan zamani din to kun ga da baya tsoron Allah zai iya bada fatawa gwargwadon yadda ba zai saba ma shugabannin zamaninsa ba amma da yake ya fifita tsoron Allah sai ba da fatawa ta gaskiya amma ta saba ma ra'ayin shugabannin zamaninsa wannan ya jawo masa menene duka in ka dauki imamu Ahmad shi ma masa duka me yasa ka masa duka shi ma ya ba da fatawa ta gaskiya ta hakika ta Allah wadda ta saba ma ra'ayin shugaban zamaninsa ma'amun ta saba amma inda baya tsoron Allah zai yi ƙoƙarinsa ya ba da fatawa gwargwadon yadda zai dace da abin da shugabanni suke so an gane wannan yawwa saboda kan nan ɓoye hukuncin Allah ɓoye shari'an Allah a faɗi wani abu daban yakan sa fushin Allah har Allah ya tsine ma wannan malamin ya la'ane shi ya nisanta daga rahama kuma wannan aya abinda take karantarwa kenan to an wajen talakawa ne fa ta ina ne talaka kuma don an ɓoye masa bata ba ga masa gaskiya ta ina ne malami zai amfana yi sani na'am za na cika in karantarwa ne za a cika wurin zamansa eh dai iya ba da wannan ma'ana ɗin ko neman yawa neman shara wajen wajen jama'an gari ba da a ce maka kai controversial malam ba ne za akwai controversial malam hmm. su a wani su controversial malam shine wanda yake faɗan abubuwan da ya saba ma ra'ayin mutane ba fa ra'ayin shari'a ba fa a ba ra'ayin shari'a ba ya saba ma ra'ayin majority abin da suke so su ne talaka ayyuan nasu kenan to wani ya zama controversial malam kenan kawai ku gane ba ne to idan mutum yana neman popularity shahara a cikin al'umma to dole fatawar da dai bayar fa dole ya taka tsantsan kar ta saba ma abin da mutanen nan suke so dan kasu tsane shi kasu su ji haushinsa dole rika tafiya da yana sara yana duba bakin da tiri ba shi ba yana duba me Allah yake so bane ba yana duba me manzo Allah yake so a ku da ku yake karantarwa kuke sauraron sa menene zai faɗa dan ya daidaita da ku ku ci aiwa ne ya iya karantarwa aiwa ne yana da hikima yana da kaza to wannan shi wannan shine abin da suke dan samu a jiki sa kaga wani lokacin fatoyi da dama ake karkatar da su wa mutane ba za ga musu asalin hakikanin abin da Allah da manzonsa suka faɗa ba don neman shahara ko neman ɗaukaka ko neman dacewa da da mutane ko don neman samun magoya baya duk wannan yana jawowa alhali inda da malami yana tsoron Allah ba wannan shine abin sa ba manzo Allah ya ce Allah ya nuna masa kaman askirin haka cewa an yi tashin kiyama sai ga ga wani annabi guda manzon Allah annabin Allah cikin wanda suka gabata yana tare da mutane biyu biyu ne a bayansa sun yi layi za su tafi aljanna ana nuna kamar a TV haka ga wani ya zo da mutane da yawa ya har yace ya shi ne ya ga jama'a wannan Musa ne kaga ya nuna Musa ya samu jama'a da yawa a cikin ana nuna masa wannan annabi ya zo da mutum biyu wannan da mutum uku sai ga wani annabi da mutum ɗaya tak da gidansa da al'umman da yayi ɗaya ne kawai imani da shi duk mutanen garin ya saba musu sun saba masa sai ga wani annabi ba kowa tare da shi duk karantar wanda ba da imani da shi har ta mutanen gidansa amma kuma dai tafi aljanna da ya asara ba da ya asara ba wa ma'alar rasul illa balak isarwa ne ya isar ba ya gama ba ina amfanin ka gaya wa mutane ra'ayinka ko ka bi ra'ayin mutane dan tashin a duyan gashi kana da magoya ba din da yawa amma tan kiyama ce tafi wuta wani riba ka ci? wallahi babu riba wallahi babu riba babu riba sai sa neman jama'a da neman magoya baya ba na mai karantarwa bane wallahi ba na mai karantarwa bane ba abinda jama'a za ta yi maka abinda ka faɗa na gaskiya shine rabanka shine arzikinka kuma shine zai fidda kai a wurin Allah shi zai fitar da kai amma don ka nemi don mutane ka yi aikin banza kaga ku wuce mu addu'a Allah kar ka samu nemi don mutane Allah ka sa gaskiya ko mun dacin ta ka ba mu ikon fada ka sai an baka iko sai an baka dama sai ka samu muwafaka an ba muwafaka ba zai yiwu ba Allah ka bada muwafaka Allahumma waffiqna fi qawlil haqq wal amalu bihi kusan wannan aya din akanta za mu kwana insha Allah gobe idan muka zo da mu ƙara gaba karanta mana tambayar da suka sauka ah, assalamu alaikum wannan ah, wai ga ƙur'anai guda biyu saka masallaci saka da kuma zai turmin zane guda ɗaya a ba marayu daga zainab da haya Eh, fatan alheri zainab ya eh, zainab haya Allah ya saka mata alheri Allah ya biya mata bukatun Allah ya biya mata bukatun ta na alheri mu ma da mu da ita Allah biya mana bukatun mu na alheri na'am ci gaba tambayar take cewa wai eh, da gaske ne wai cewa umra a cikin watan Ramadana daidai yake da aikin haji eh gaskiya haka ne akwai hadisin manzon Allah kuma hadisin ingantacce ne yawa al'umratu fi Ramadan ka hajj wannan haka ne yawa bismillah na'am wani kuma tamba wai me yasa waɗansu me yasa waɗansu suka sukan tafi akan abun da yake daidai kuma amma kuma sai su kauce wai me waɗanne abubuwa ne suke sa mutum ya kauce da kan gaskiya wato mutum ya san gaskiya ne ya tafiya daidai zai kauce eh. akwai dalilai da yawa dalili na farko littafin da aka rubuta mutum yana aiki a kansa manzo Allah ya ce zaka ga mutum yana aiki irin aikin ‘yan aljanna sai ya yi dab da dai mutu bai wuce zira'i ɗaya ba sai littafin sai aiki a kansa sai aiki irin aiki na ‘yan wuta sai mutu kawai tafi wuta kun san al'amalu bi khawatimiha haka nan al'ayyamu bi menene ita ma bi awaqibuha za ka ga mutu yana aiki irin na ‘yan wuta tsayuwar rayuwarsa ya bai wuce ‘yan wasu lokuta ba dai mutu dab da rayuwarsa sai littafinsa da aka rubuta da aka busa masa da sai aiki a kansa sai aiki irin aiki na mai kenan na yan aljanna sai ya shiga to yana cikin dalilin da yasa wani zaka ga yana aiki yana aiki yana aiki sai ga karshen rayuwa sai ga ya kauce kaga ya zo ya mutu da mummunan rayuwa wadda mutane ba su yi masa mummunan zato ko ya mutu a wajen zina ko ya mutu wajen shaye-shaye ko ya mutu wajen fashi wanda dai daga dai mutane dai sun ji wannan mutuwa ma kawai za su masa mummunan zato ko ma ya zo ma ya ridda ma Allah ya sauka dalili na biyu kuma du da yake sa mutum yake aiki yake canjawa wasu akwai shedan hazan shedan kullun baya son mutum ya zama ala siratal mustaqim kullun shedan yana neman abokin zama a wuta haka yake baransu yake farautar su yake yawon neman su ya tura ma mutanensa su suka yawo cikin al'umma don su batar to shedan yana sa haka bayan haka abu na uku da yake sa mutum yake canjawa wani lokacin akwai son duniya son duniya tana kan sa mutum ya canja mutane nawa ne wadda da muka san su suna da addini masu kokarin addini amma da Allah ya buɗa musu suka samu duniya ko mukami ko kuɗi sai suka ɗauki addinin gabaki ɗaya suka ajiye shi a gefe duk wani abu da ya zo ya saba ma addini ma ba ruwan su da su yi shi saboda duniyan nan amma da lokacin suke cikin talauci lokacin da ba su da mukami din nan daga eh, mutanen kirki abubuwa na haram suna kyamansa kullum wurin ibada kullum wajen karantarwa amma da wannan abun duniya ya samu daga sun dauke kafan su ga baki ɗaya wajen karantarwa kai wani kama abin da zai fara yi shine aske gemun sa a da wani ga samu ba mun sha gani wa karantarwa ne da yawa ga sunan da lokacin da yake zuwa nan yana cikin talauci ustazo ne to amma yanzu wadata ta samu ya ga tafiyarsa ta yanzu rayuwar sai yanzu wadata dace da gemu ba saboda ko wasu abubuwan da yake yi da a ci ah, yanzu kai da gemun ka za ka yi wannan da gemun ka ustazo to dan ya da wannan sai da gemun abunsa dan ya ji dadin cin duniyarsa da tsinke Allah Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu akwai dalilai malam da yawa wani kai wani jis ma mata ne ma kai mata ne mata wata yasa canja ba da ta sa canja Allah ka tsare mu a wannan ya taba eh, game da cewa shi yana da sana'a amma kuma sana'a ba ta ba ta iya daukar nauyin iyali ba Ah, in ya mutu bai aure ba da laifi to kun ji cewa yana da sana'a amma shi yana ganin wai sana'arsa ba za ta iya ɗaukan iyali ba in ya mutu bai aure ba yana da laifi ba maganar cewa sana'arsa ba ta iya ɗaukan iyali ba ne a'a maganan da ake yi yana da kuɗin sadaki ko bayi da shi sana'a Allah ne yake budawa ba wanda yake da tabbacin sana'a za ta iya ci da shi ko ta ce da iyalansa ba wanda yake da wannan tabbacin ko akwai sabanin ma abin da Allah ya faɗa in yakunu fuqara yughnihumullah Allah ya ce idan ma'auratayya sun zama matalauta Allah dai wadata su ai ga aure ma sababi ne na menene na wadata amma in baka da kuɗin sadaki to an sani ba da baka mace babu sadaki ba wannan kaga ce ka yi hakuri in azumi da ka yi ma me da ka yi dai ka yi hakuri to irin wannan in baka da kuɗin sadaki in ka mutu baka yi aure ba baka yi laifi ba amma kana da kuɗin sadaki ka ce wai sana'ar ka ne ba za ta iya ɗaukar nauyin iyalinka ba na yi wani irin yan bokon nan ne yan economic abin ka san su ai waye waye ne da su komai sai ya lissafa yanzu in na yi aure na za ta ci kaza ni zan ci kaza idan na samu da in na samu da kuma in na samu da kuma eh yawa ina samu da kuma ga abin da kashe masa a makaranta ga kudin suturarsa ga kudin abin nan kaza a lokacin kuma in baki nayi bakuwa ta zo ita dan <laughs> boko ke da dan boko dan <laughs> sai sai sarkin lissafi to in ya ga lissafi mai bashi abin da yake so ya ce kai <laughs> akwai wani ya ga yana da wani dan uwa babba dan uwan babban nan mawadaci ne in mata ɗari zai iya ci da su ya komai babba ne ma'aikacin gwamnati to shi kuma irin leburan nan ne dan uwansa ne babansa daya sai ya kara mata biyu sai dan wani kira shi ce yanzu kai kai mata biyu ka gaya min income ɗinka income ɗinka a shekara a shekara nawa kake samu kai mata biyu bature income ɗinka nawa kake samu mata biyu kai mata biyu to yanzu in mata biyu na ce tana aihuwa a shekara 'ya'yanka nawa shekara ku 'ya'yanka nawa wadda zai na da nan wasu wajen mai dai kara mata ta amma in ba dan boko ba wala kaga abinda maza Allah ya faɗa hakan zai na tabbata yace a ƙarshen zamani mata za su yi yawa mata za su yi yawa in ko mata sun yi yawa ba a auren su ya duniya ta kasance ai yana cikin da abin da faɗa kar wani da zai ke ga mai ce wallahi malam ku yi magana kan mata yace akwai mata suna sa hijabi da niqabi su dauki manyan wayoyi yace wallahi hotel suke tafiya ce wasu ƴan mata ne su kuma matan auren ne ma barna kawai suke sun mai da zinaba bakin komai ba da waya kawai ake hadawa a hadawa hotel wallahi ce akwai matan da ya bi ta ma takaici ya bi ta har anguwansu bata san yana bin ta ba ta je ta shiga wani gida da ta shiga gida sai ya dawo washe gari sai ya je yana tambayar makwabcin gidan yace gidan na akwai wata mata mai kama kaza mai kama kaza yace eh tana da miji ko ba ta da miji yace wallahi tana da miji tana da miji amma hotel ta je da wani suka haɗu da wani so kaga idan mata sun yi yawa ba ma'auransu ba masu auransu to kaga fitina musiba ta zo cikin al'umma musiba da fitina ta riga ta zo idan yau kowa ya ce mata daidai aura wancan mijinta ya mutu tana yarinya ba ta wuce aihuwa ba mijinta ya accident ya mutu ko ya je wurin yaki an kashe shi ko wasu abuwa suke yawan kashe maza tunda mutuwa ta fi ɗaukar maza su ne masu zirga-zirga duk mai zirga-zirga ya fi shiga hatsari to waɗannan mata in suka taru ba mai auren biyu uku hudu tsakani da Allah ina da mu kai su ina da mu kai su kai dan boko ka gaya mana kai sai ga mutum ya yi gidajeji guda amma mata ɗaya ce a ciki hajiya hajiya ita ɗaya ce a ciki ita ɗaya ce a ciki amma ɗan uwansa kuma talaka ya auri biyu uku yana ƙalubalantarsa yi ah, shi ma wancan yanzu da karfe bakinsa na nan arewa din ai shi ma ra'ayin boko ne ra'ayin boko ya so shi goma shi cikin musulunci ra'ayin boko ya so shi goma shi cikin musulunci saboda ka dole ne ma rika auren biyu uku ga wanda yake da hali ba mu ce ah, a ga kawai wanda yake da hali ina kana sadaki eh yawa eh a mu ba mu ce kai auren da ba za ka iya daukan ɗawainiyar matarka ba mu ba faɗa ka ba yawa don da ci da ciyar da ita da sha da ita wajibi ne akan miji yawa yawa ba mu ce kuma ba mu ce ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya tarbiyyan su ba yawa domin ƴaƴan da maza da zai alfahari da su sune musulmin kirki musulman kwarai ba mu ce ka ta aifo mana ƴan tasha yu ƴan sara suka a wannan mu cutarwa ne gare mu yawa duk wanda ya san Allah ya bashi aiwa ya sani to tarbiyyan yaya wajibi ne a kansa ya kamata ya san haka kuma za a tambaye shi na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai eh,